Najeriya da Nijar, wato biyu daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Donald Trump ya kafa babban tarihi a siyasar Amurka bayan da ya sake samun nasara a zaben shugaban kasar da aka yi. ya mazauna Amurka suka ga wannan nasara ta Trump din? Wannan nasara za a iya alakanta ta da abubuwa guda biyu baƙaƙe ba su fito kamar yadda aka tsammanin za su fito don su kada ƙuri'a ba. Kuma fararen nan sun fito sun yi zaben nan yadda ya kamata Hukumar 'yan sanda ta duniya Interpol ta ce ta gudanar da ayyuka mafi girma na yaƙi da fatauci da safarar mutane wanda a ya ba su damar kama mutum 2,500 da kuma ceto wasu kusan 3,000. a najeriya gwamnatin kasar ta kayyade shekara goma sha shida a matsayin wadda ɗalibi zai yi kafin samun damar shiga makarantun gaba da sakandare a jamhuriyar Nijar gwamnatin mulkin sojin kasar ce ta kudiri aniyar kawo karshen zaman doya da manja tsakaninta da 'yan jaridu na kasashen waje. Ya bayyana mana buƙatar sa ta kyautata mu'amala tsakanin gwamnati da mu 'yan jarida a cikin tafiyar da aikin mu ya bayyana cewa bai kira mu da ya tilasa samu na mai musu dole abin da su suke so kar mu je muna ba da labarin da suke cuta ma kasa ko haifar da wani hargitsi Ta muna kuma ɗauke da rahoto kan rasuwar babban hafsan sojin ƙasar Najeriya Laftanar Janar Taurid Abiodun Labaja amma kafin nan sai umaima masana abdulmumin ta karanto mana labaran duniya ta tabbata donald trump zai sake koma kujerar shugabancin amurka bayan gagarumin nasarar da ya samu a zaben kasar nasarar da ya samu a jihar wisconsin ɗaya daga cikin jihohi marasa alkibala ta ba shi yawan ƙuri'un wakilan zaɓe da ake buƙata da kuma kada abokiyar hamayyarsa ta democrat kamala harris mr trump ya faɗa magoya bayansa da ke bikin murna cewa amurkawa sun sake ba shi dama don haka ya yi alkawarin sake daga darajar su a idan duniya yadda magoya ba mr trump din suka raka bikin murna kenan sakamakon na kuma nuna cewa jam'iyyar republican ta trump za ta kwace ikon kujerar majalisar dattijai haka kuma ta yi fintinkau a majalisar wakilai duk da cewa har yanzu da saura samun rinjaye a majalisa zai baiwa mr trump daman aiwatar da tsare-tsarensa a cikin ruwan sanyi an samu tagomashi a kasuwannin hannayen jari sakamakon nasarar mr trump inda hannayen jari a amurka suka karu da kashi biyu cikin ɗari wannan baya rasa nasaba da alkawarin kamfen da ya cewa za a ragewa da kuma takaitawa kudaden haraji ga manyan 'yan kasuwa hannayen jari ma a kasashen turai sun tashi inda darajar dala ta karu kan kudade da dama musamman a wannan lokaci da ake sarin tabbatuwar tsare-tsaren zababben shugaban kasar na kakaba haraji kan kayayyakin da ake shigarwa kasarsa domin haɓaka kayayyakin da ake samarwa a amurka kudaden crypto irin su bitcoin sun yi tashin gauran zabe inda 'yan kasuwa ke da yakinin mr trump zai sauƙaƙa da inganta harkar kuɗin crypto. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi murna da nasarar Mr. Trump wanda ya ce ya kafa tarihin sake dawowa. Prime Minister ya ce wannan zai sake bude sabon babi a Amurka da kuma mu'amalar da ke tsakanin Isra'ila da Amurka. Hamas da ke cikin yaƙi da Isra'ila a Gaza ta buƙaci a kawo ƙarshen abin da ta kira makauniyar soyayya da goyon bayan da ake nuna wa Amurka. Wakilin a birnin Kudus ya ce akwai rahotanni da ke nuna cewa Mr. Trump zai matsa wa Isra'ila lamba na ganin ta kawo ƙarshen yaƙin da take yi da zaran ya shiga ofis a watan Janairu. To kuna shi waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. tsadar rayuwa na daga cikin abubuwan da ake ganin suka taimaka wa donald trump wajen sake samun damar komawa fadar white house da kuma batun 'yanci rani da ke sake yawa a amurka kamar yadda sakamakon ke nunawa mutanen da suka taimaka wa trump wajen wannan nasara sun hada da amurkawa masu tsatsan sifaniyawa wanda suka ba shi karin kashi 13 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada idan aka kwatanta da zaben shekarar 2020 sannan a tsakanin 'yan kasar shekara 30 ya samu karin kuri'u da kashe shida sannan mutanen da ba su da digiri sun zaɓe shi sosai a wannan karan sama da zaben baya sannan salon kamfen ɗinsa kan kowa ya fahimci matsayinsa tsakanin mata da maza sun taimaka masa sosai. Hukumar 'yan sanda ta duniya Interpol ta ce ta gudanar da ayyuka mafi girma na yaƙi da fatauci da safarar mutane wanda ya ba su damar kama mutane 2,500 da kuma ceto kusan mutum 3,000. Samaman da jami'an suka kaddamar a ƙasashe sama da 100 da kuma ƙara yawan jami'an sintiri a ƙasashen da ke kan akan wasu ƙasashe da kuma iyakoki su suka ba su wannan nasara tsakanin watan Satumba zuwa Oktoba. Shugaban hukumar Jorgen Stock ya ce wannan shiri ya sake fito da ƙalubale da duniya ke fuskanta. wajen murkushe muggan laifuka da kuma fahimtar muhimmancin aiki tare. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Umai Masani Abdulmumin da ta karanto mana labaran duniya. To madalla sai kuma rahotannin da muke ɗauke da su cikin shirin kuma za mu fara ne daga Amurka. inda Donald Trump ya kafa babban tarihi a siyasar Amurkan bayan da sake samun nasara a zaben shugaban kasar da aka yi. Nasarar da ya samu a ɗaya daga cikin jihohin da ba su da tabbas wato ta Wisconsin ce ta bashi damar samun wakilan masu zaɓe na musamman 270 da ake bukata da har ya da abokin takararsa Kamala Harris. Mr. Trump ya zama mutum mafi yawan shekaru da aka zaɓa sannan kuma mutum na biyu da zai yi shugabancin kasar a wa'adi daban-daban ga rahoton bilkisu babangida. gida. wannan ko shakka babu sake dawowa kan karagar mulki ne mai cike da ban mamaki a tarihin siyasar amurka shekaru hudu bayan barin fadar white house donald trump zai sake komawa ciki bayan da miliyoyin amurkawa suka kada kuri'ar sake bashi dama ta biyu yakin neman zaben wani abu ne da ya shiga kundin tarihi ya tsallake rijiya da baya lokacin da aka yi yunkurin yi masa kisan gilla har sau biyu kana abokin karawarsa na ainihi shugaba joe biden ya janye watanni kaɗan kafin zaben akasarin muhimman jihohin amurka da fafatawar tafi zafi sun zaɓi kaɗa masa ƙuri'a inda ke nuni da batun tattalin arziki da kwararar bakin haure a matsayin babban abin damuwa yanzu donald trump ya samu ƙuri'u 279 na wakilan masu zaɓe da ake kira electoral college a faɗin jihohi hamsin haɗi da birnin washington dc akwai ƙuri'u 538 kuma wanda ya samu galaba shine ɗan takarar da zai samu ƙuri'u 270 ko ma fiye da haka a halin da ake ciki kamala harris na da ƙuri'u 223 bayan samun galaba a jihar new hampshire a yayin da yake wa magoya bayansa da ke cikin annashuwa jawabi a helikwatar yakin neman zabensa a jihar florida mr trump ya ce yanzu babu wata tantama yana da goyon bayan 'yan kasar we're going to fix our borders za mu gyara kan iyakokinmu za mu gyara komai game da kasarmu mun tsallake duk wani kalubale da wasu ke ganin ba abu ne mai yiwuwa ba amurka ta ba mu dama da ba a taɓa samun irin ta ba na wa'adi mai ƙarfi a bayyana yake cewa mun cimma gagarumin buri na siyasa a majalisar dokoki inda akwai kujeru kimanin 435 'yan jam'iyyar republican ne ke kan gaba samun rinjaye a majalisar dokoki zai baiwa mr trump karfin iko na yin dokoki tare da aiwatar da ajandarsa ta farko ta amurka samun galabar tasa na zuwa ne bayan wata faduwar bakar tasa da ya yi lokacin da ya ya amince da sakamakon zaben shekarar 2020 wanda ya sha kaye a hannun shugaba biden kuma har yanzu ana gudanar da bincike kan rawar da ya taka wajen kokarin jirkita sakamakon zaben don ci gaba da zama akan kan karagan mulki ya fuskanci tuhume-tuhume kan zargin haddasa kai mummunan hari a ginin majalisar dokokin amurkar a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 za kuma ya kafa tarihi na kasancewa shugaban ƙasa mai ci da aka taɓa yankewa hukunci kan aikata mugun laifi bayan samunsa da aikata laifin yin karya game da harkokin kasuwancinsa a gaida bilkisu baban gida da rahotonta to tuni dai shugabannin kasashen duniya ciki har da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya suka tura sakonnin taya donald trump murnar lashe zaben ga rahoton radiya zubairu Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da takwaransa na Birtaniya Keir Starmer na cikin shugabannin kasashen duniya na farko da suka taya Donald Trump murnar lashe zaben shugaban kasar Amurka. Netanyahu dai ya bayyana dawowar Donald Trump kan karagar mulki a matsayin abin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi, kuma a cewarsa dawowar za ta ƙarfafa ƙawancen da ke tsakanin Isra'ila da Amurka. Ita ma ƙungiyar Hamas ta bakin wani babban jami'in ta Sami Abu Zahri ya ce duniya za ta zuba ido ne ta ga ko Donald Trump zai aiwatar da kalaman da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe akan cewa zai kawo ƙarshen yakin Gaza bayan sa'o'i da hawa kan karagar mulki. Shi kuwa Firaministan Birtaniya Keir Starmer cewa yana fatan aiki tare da Donald Trump a shekarun da ke tafe. Firaministan Hungary Victor Orban wanda aminin Donald Trump ne ya ce nasarar da ya samu a wannan zaɓe ita ce ake bukata a duniya. Haka kuma shugaba Emmanuel Macron na Faransa da kuma shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da Vladimir Zelensky na Ukraine duk sun taya Donald Trump murna tare da jaddada aniyarsu na aiki tare da shi. sauran shugabannin kasashen duniya irin su prime minister india narendra modi da takwaransa na spaniya pedro sanchez da kuma ta italiya georgia meloni duk sun taya donald trump murna sai dai rasha ta bakin mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya ce ba shi da masaniya akan ko shugaba putin zai taya trump murna tunda amurka ƙasa ce da ba sa jituwa ita ma china ta ce zaben shugaban ƙasar amurka al'amari ne na cikin gida. kuma a shirye take ta mutunta zaɓin Amurkawa. A nahiyar Afirka kuma, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bi sauran sauran ƙasashen duniya wajen taya Donald Trump murna a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Ya ce fatansa shine ƙasashen biyu za su ƙarfafa alaka a fannin tattalin arziki da zaman lafiya. sauran shugabannin kasashen afirka irin su abdul fatah sisi na masar da takwarorinsa na zimbabwe da habasha da somalia duk sun tura da sakonnin taya donald trump murnar lashe zaɓe a gaida raliya zubairu to jihar pennsylvania dai ita ce jihar da ake ganin lashe ta ya taimaka wa donald trump sosai wajen samun nasara kasancewar ita ce ta fi kowace jiha daga cikin jihohin nan bakwai da ke raba gardama a zaben amurkawa yawan wakilai masu zaɓe na musamman kan haka ne haruna shautan gaza tuntubi dr yusuf aliyu harande malami a jami'ar indiana da ke jihar kana kuma shai kan lamuran yau da kullum inda ya fara da tambayarsa yadda ya ga nasarar ta donald trump wannan nasara za a iya alakanta ta da abubuwa guda biyu zuwa uku haka baƙaƙe ba su fito kamar yadda aka tsammanin za su fito don su kada ƙuri'a ba na biyu kuma fararen nan sun fito sun yi zaben nan yadda ya kamata saboda irin kalamai da shi wannan zababben shugaban kasa yake nunawa a cikinsu cewar shi duk inda yake yana kyamar baki wanda kuma wannan kyamar baki tana daga cikin abubuwa da mafi akasarin turawa a nan kasar suke bashi matukar mahimmanci abun nan guda biyu suna daga cikin abubuwan da suka bashi nasara a wannan zaben. to me ya hana su baƙaƙe fitowa zaɓe? Idan baka manta ba a lokacin da ta ainihin shiga wannan takara in baka manta ba shi wannan Donald Trump shine mutum na farko da ya fara fitowa ya ce to wai shi bai san ma ina ta fito ba wanda ya ƙara sa ma mutane turaddadi a cikin zukatansu na cewar ta ce ita tana da jinin indiyawa ta ce tana da jinin Caribbean sannan kuma yau ta dawo ta ce ita baka ce to wannan kalamun da ya yi na nuna cewar to a ita ba ma cikin bakake take ba wannan ya ƙara sa ma baƙaƙe tunanin cewar to ya za a yi a ce wadda ba baka ba ta zo ta ce ita baƙa ce kuma ta zo ta nemi a ƙuri'unmu. To idan muka dawo a kan nan jihar da kake Pennsylvania ita ce jihar da ta fi kowace jiha adadin masu ƙuri'a na musamman wato Electoral College daga cikin jihohin nan bakwai da ke yanke hukuncin wa zai zama shugaban ƙasa wato Battleground State. To gashi yanzu kuma ya sake nasara a wannan jihar me ya faru? kamar dai abin da na fara ce maka a baya shine a mafi akasarin mutane nan garuruwan da na gaya maka akwai a philadelphia akwai pittsburgh wanda mafi akasarin ita uh, philadelphia kana maganar uh, kananan hukumomi guda uku ne suka zauna a wannan gurin ana maganar philadelphia ana maganar chester county sannan ana maganar box county so wa'innan guda uku su ne idan za ka ci zaɓe sai ka ci wannan philadelphia nan wanda mafi akasarin ita cikin philadelphia baƙaƙe ne suka fi yawa to wannan karan ya nuna cewar bakaƙen nan ba su fito sun yi zaɓe ba wanda kuma ya nuna cewa koda sun fito sun yi zaɓe ba su zaɓi Kamala Harris ba saboda wannan taraddadi da suke da shi na cewar ita ba baka ba ce. Haka zalika idan ka ɗauki Pittsburgh ita ma akwai inda ake ce ma Allegheny County watan wannan yankin da kake gani Mala Haruna akwai baƙaƙe sannan akwai turawa farare masu ilimi tunda ka san su turawa masu ilimi da yawa ba su zaɓe shi ba. Hmm. Mafi akasarin wanda suka zaɓe shi wa'inda ba su da ilimi ne waɗanda kuma suke cikin ƙauyuka hmm. wayewar wayewarsu bata kai su iya bambance fari da baki ba to haka ya samu nasara a cikin wannan jihar ta Pennsylvania. Tunda a al'adance ita jihar Pennsylvania jihar 'yan Democrat ce kuma yanzu ma ita take mulki a jihar. Iya 'yan jihar suka karɓi wannan sakamakon na shugaban kasa. To ka san nan kasa ce wanda akwai doka da oda kuma akwai mutunta demokradiyya duk abin da mahukunta suka fito suka faɗa suka ce shine sakamako to ko da akwai wanda ke da wani abu a cikin ran shi to sai dai bamba kan shi amma ba za ka ga cewar an fito ana jayayya ba to don haka babu wani wanda zai yi turar da ko ya jayayya da wannan sakamako. Dr. Yusuf Aliyu Harande malami a jami'ar Indiana da ke jihar Pennsylvania kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum. To a Najeriya yanzu karfe uku ne da kwata haka lokacin yake a da magaramta jamhuriyar Nijar, Aisha Sharbafa ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. gaba cikin shirin za mu je gana amma kafin nan bar mu je Najeriya inda gwamnatin kasa ta sanar da rasuwar babban hafsan sojin kasar wato lieutenant Janar Taurid Abiodun Labaja rahotanni sun ce ya mutu ne bayan ya je neman lafiya kan wata jinya da ba a bayyana ba tuni majalisar zartarwa ta kasar ta dage zamanta na wannan makon don girmama babban hafsan da kuma alhinin rasuwarsa ga rahoton da wakilinmu na Lagos Umar Shehu Yan ya aiko mana sanarwar da fadar shugaban ƙasar najeriya ta fitar a ranar laraba ta ce jan taurin lagwaja ya rasu ne a daren talata wayewar garin laraba a lagos dama dai an daɗe ba a ga marigayi hafsan sojan ƙasar ba a bainar jama'a lamarin da ya sanya fargaba game da taɓarɓarewar lafiyarsa a watan yuni shekarar da ta gabata ne aka naɗa shi shugaban rundunar sojin najeriya bayan tinubu ya hau mulkin kasar amma ya kasance wani da ba kasafai yake iya aiwatar da aikin sa a ofis ba sakamakon rashin koshin lafiyar kuma wani lokaci yakan fita daga kasar don neman magani yanzu haka dai majalisar zartarwar kasar a wani mataki na girmama hafsan hafsoshin sojan kasar marigayi lagbaji taurid ta dage zaman majalisar na yau kamar